Tsaka mai wuya. Misali kamar hanyoyin da ake magana nan da ake yanzu nan. Ina irin ta arewa. Bututun wanda aka gina a Benin. Ina irin ta arewa. Hanyar gada da aka yi da Onitsha zuwa Asaba. Ina irin ta arewa. Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri full na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke. kwata-kwata yanzu makonni biyu cif kenan da hawan mulkin bola ahmed tinubu a kan matsayin shugaban najeriya sabuwar ras to amma cikin wannan kwanaki goma sha hudu din da ya share a kan mulki mutumin na abubuwa da dama da suke bawa mutane mamaki da suka hada da haduwa da dukkan mutane masu ruwa da tsaki a cikin harkokin mulkin najeriya kama da shugabannin siyasa na jam'iyyu sarakunan gargajiya gwamnoni na dukkan jam'iyyu da dai sauran mutane masu cewa a yi a najeriya sannan kamu da kuma tsarewa da aka yi wa gwamnan babban bankin najeriya da kuma irin matsin lambar da aka ga ana dora a kan tsohon ministan harkokin sufurin jiragen sama hadi silika dangane da badakalar kafa kamfanin jirgin saman air nigeria duk abubuwa ne da suke nuna cewa kamar shi bola ahmed tunubu baya wata shaku game da kadarar mutanen da suke ake zargin su da cin hanci da rashawa ko da ko mutanen sun kasance mukarraban shi tsohon shugaban najeriya muhammadu buhari ne sannan kuma waɗannan matakai da shi bola tunubu yake ɗauka a kan mutanen na buhari suna nuna kamar wannan hukunci ne yake yankewa dangane da shi yadda yake ganin kamun ludayin mulkin shekaru takwas da shi buhari ya yi ya gama ga yadda wasu 'yan najeriya su ma suke kannan wannan mulkin na buhari Suna na yusuf dinjadi da farko dai ni ina ganin mulkin shekara takwas na gwamnatin buhari hakika yan najeriya ba za su manta ba a tarihi irin yadda buhari shugaban kasa ya yi abin da yake so shugaban ƙasa muhammadu buhari ya gudanar da mulki cikin nuna isa gadara da nuna cewar alaƙa dole sai yan abin da yake so kuma duk kokarin da ya yi na ya miƙar da najeriya ta koma kamar yadda take a baya abin ya gagar saboda akwai son kai akwai kwaɗayi akwai zalunci akwai cin amana akwai ko uwa uba cin hanci da rashawa da aka yi ta amfani da ita a ɓoye fiye da ma gwamnatocin da aka gada da haka ni ina ganin cakwake da ke cikin gwamnatin muhammadu buhari har tsawon shekara ashirin a nan gaba yan najeriya ba za su manta da ita ba domin kuwa an cutar da su an yi musu karya an taho da yi musu baluluba an azabar go kan garwashi yayin da ake neman cewa za a samu maslaha sunana alhaji hamza yakubu jere salon jeren jihar kaduna ra'ayina kan shekara takwas na gwamnatin buhari an sami nasarori da ci gaba da da'a a ce kuma an sami akasi ta fannin tsaro haka To wani abu da Buhari ya tafi bari a baya da mutanen Najeriya ba su daina ba duba da magana a kan shi ba shine bambancin ci gaba da nasarorin da ya samu idan aka duba ayyukan da ya girka tsakanin kudanci da kuma arewacin Najeriya yankin da ya fito. Wannan shine abin da rukunin masu muhawara a wannan shiri namu a yau za su duba ina muku maganan mutane kamar su Buba Galadima da yunus Tanko da Salihu Mustapha da kuma Dodo Oroji. Ya za a kwatanta aikin Buhari a kudu da kuma wanda ya a arewacin Najeriya. To malamai mu je. Yawwa to a Dr. yunus Tanko kaji tambayoyi. Na. In an duba kudu da arewa. Na. Za a ce Buhari ya cimma sannan kuma wani babban aiki ne za a na tunawa da shi bayan mulkinsa. Eh to kasan gaskiya zan yi wa a zan nemi a fama a gurin yan najeriya su gafarta ma iri na da muka yi shela muka yi wa ganara gafara kuma yi mana domin mene ai mun tuni ne tsare kwakwatan mu muka yi neman mai ƙuri'an nan tsakanin mu da allah muka haɗa shi da irin yan kudu da yake tsoron ma haɗuwa da su irin su femi fala nan mm, gaskiya tun jibirat west tun jibirat west ni ne ni ne na a gana haka ni ne na ke shi hajjidansu saboda haka za mu iya ce mun ma mun ɗauki wannan lebon to saboda wanda aka ce kila wa'yansu kila ba mu amfani da darasin mu da Allah ya bamu to mun mun ka fara da wannan to mun ai amfani muka yi muna tunanin cewa mun zaɓi wani ne wanda yake da track record in baka da history ba za ka iya zama general ba amma a tunanin cewa za ka ɗauki wa mutane wa'yansu nauyinsu ai darasi ne abin da kwakwawa Allah ya bamu ne shi yasa muka amfani da ita a lokacin amma yanzu muna neman gafara a kawo akan maganar ka dai a siyasance ne shi mutum da kila ko ya kokari ya taimakawa abokaninsa da suka yi siyasan tare da su a kudu a misali kamar hanyoyin da ake magana nan da ake yanzu nan ina irin ta arewa bututun da aka gina a benin ina irin ta arewa hanyar gada da aka yi da onitsha zuwa asaba ina irin ta arewa in ban da cin hanci da cikin almajirai akan titi suna bara yan uwanmu su ne akan titi a Legas suna bara ko kuma ka je ka samu ƴaƴan mu suna son sholisho da wane ne ana karuwanci ko kuma ka samu kankananan yara ba aiki ba kokobo ba kokobo in banda kurin su zama kuma ba ma a gidanku babu wani abin da mun samu da arewa a wannan littafin da muke gani saboda haka mun ba za mu ce mun gani ba mu ce mun ta albarkacin abin da aka muka muka kirdumin ƙuri'ar Najeriya gaba ɗaya ai arewacin Najeriya take eh to a gane haka ne doktor me za a tuna abu daya da za a tuna abu daya da za a tuna da shi shine cewa an dauko wa yan Najeriya baki ba za su iya biya ba har yanzu a ƴaƴan su ma su iya biya a ah, dodon rodi ka ji tambayoyin nan me za ka ce akai abin da zan ce akai a eh, gurgujin muna da abubuwa da dama yes mu dai kan ba irin wahalar da mu yi ba a kan cewa idan buhari ya ci ƙasar nan za ta koma daidai kuma mu arewa ba za mu koma baya ba to amma yanzu in ka duba arewa babu abin sai a kudu su ko abubuwan da suke faruwa a arewacin ƙasar nan ba su faruwa a wasu jihohi a yammacin ƙasar nan wahalar da ake sha ta yawa kamar yadda yake faɗa almajirai ba ma a kudu ɗin in kaje ka ga almajirai duk namu ne a yammacin ƙasar nan da ko'ina nan ma arewa haka ne ko ina kasa wannan laifin shugaba ne ko na iyayen yara a a laifin talauci ne yawwa zo na farko dai eh, shimfidin zai yi na farko shine akan korafi da injiniya yi na cewa su ya san buhari tsiyara so gaskiya injiniya ba kai ba a yanzu zai ban tsamman a najeriya nan muna da sauran wanda su ce sun san buhari tsara ba domin buhari kafin ka san shi ya yi da hausa na yi dan Allah da Allah ina son in kira buhari da abin da kake so in yi in faɗa saurare ne eh, kafin ka san shi ya gwamna kafin ka san shi ya yi ministan eh, petrol kafin ka san shi ya yi ptf kafin ka san shi ya yi shugaban kasa so i want to believe uh, ka samu uh, kai ma ka ci albarkacin sanin sanin sanin ka da buhari ka ci domin yi nan mun san ka ci so kuma uh, uh, yawancin ku yawancin ku suka sun ci so uh, bayan na gama wannan na dakatar da zan yi magana na akan tambayoyin da kai guda biyu na cewa ya aka yi aikin supporting aikin da aka samu a kudu da kuma aikin da aka samu a arewa ana maganin hanyoyi da aka yi da wanda ba yi ba na san cewa dai in yi na mai dubu by road kuma ni dan adama ne ni dan notice ne na san cewa kano eh, mai duguri hanyar ne ya kusan gama ya kasa kusan karewa na san da wannan don na tuka mota na zaure sannan kuma shi kan eh, kano kaduna ana aiki ba tsaya ba yan rabi kwantarku sun fara gama na ibadan to wannan abu zai zama cewa an daina aikin kano kaduna ba sannan abu na biyu mun san cewa harka da aka yi na noman shinkafa wanda aka ba da tallafi kashi 80 a cikin ɗari na shi arewa aka yi in arewa kuma su yi benefiti wanda aka ba wa suka aiki da kuɗin genuinely su aiki da kuɗin kuma sun samu abubuwa sun samu cin gaba ah, za ga manoma suna an ƙara zuwa haji za ga mutane suna zuwa haji fiye da yadda da suke zuwa manoma sun samu kuɗi eh, sannan ana maganan ana maganan ana maganar eh, farashi na abubuwa to farashi na abubuwan na inflation na duniya baki daya ah, masu magana nan duka ba da baya fita waje kowa ya san nawa ne eh, yanzu pan daya a nan ana cewa ya zama dubu kaza sun kaɗa fi pan ɗaya ka je london me za ka siya da shi amma da fan ɗayan nan ka dawo najeriya nan za ka iya da family da abincin safe kan ne safe da abincin rana da fan daya wannan alheri ne kenan ba alheri ba ina ina son ga maka information din ba shafi Najeriya kawai ba Najeriya ba ta iya operating ita kanta a matsayin ta island ba so duk wani abubuwa shi ne abubuwan da programs da gwamnati ne ta duba take so ta yi amma muna da kuma cultural issue yanzu kamar almasai da ake faɗa ai abin da ake faɗa na zai ma ai cultural issue ne wanda in ka je ka shi a arewa za ka samu matsala ko ba ka yanzu ka ce wa mutane su da iyali a arewa ƙasa kan yi rigima ka ce wa mutane su daina tura almajirai makaranta a iskalai a kai su islamiyoyi ko kuma a mai su makarantar boko kan yi rigima so wannan abu ne wanda long term a hankali za a fitar da mutane a hankali za a fitar da mutane a rage wannan abu ba wani ne shi wani kasa amma yalla ko da magana yalla mm. ko ina ga almajirai iri iri ne Ah, eh. ba maganin marmari amma Allah ya ma zuwa Lagos ko su je wasu ƙasa su su yi bara ai ba makaranta a kai su ba hmm. talauci ne kai su aure hmm. ka fahimta hmm. kuma da wanda suke zuwa yanzu ko mai da aka saya za ka iske almajirai wasu babu inda babu ma makaranta yanzu kamar misali abuja tana da tana da ana kawo yan makaranta su zo su eh, su yi islamiyya a cikin abuja da wata ja eh, ah. to doro jibari ba wannan da balle mun koma za mu ah. koma magana almajirai kuma injiniya bari mu gama ma maganar mulkin shugaba buhari sai mu shiga a takaice na gwamnati mai zuwa ta tinubu wato mun kawo tsakiyar wannan shirin zan ce mun yi zagaye na farko na wannan shiri na tsaka mai wuya inda muke tattauna da muhimman mutane waɗanda duka sun wakilci siyasar najeriya duk wanda ya san yake kallon su yake jin su ya san eh, ba za a yi jayayya da ni ba na faɗi haka eh, sannan yanzu za mu shiga ɓangare na ƙarshe kan mulkin eh, shugaba zaɓaɓɓen shugaba bola tinubu mai shigowa in allah ya yarda sunana nasiru adamu alikaya injiniya buba galadima faɗa mana da gogewar tinubu da ake gani ya daɗe yana siyasa ya yi gwamnan lagos sau biyu Eh, menene ake tsammani menene tsammanin kan yi shigo fara mulki za a samu wani sauyi Tuma da lam, to bari mu tsaya nan sai rana wuce in Allah ya kai mu mu dawo ka cokan mu auka cikin mulkin tunubu da kamun ludayinsa da kuma kalubalen da ke jiran sa nan gaba. Muna godiya ga baƙin namu Buba Galadima da Yunus Tanko da Salihu Mustapha da Dodo Oroji da kuma wakilin mu Nasiru da Hikaya da ya mana muhawarar nan da su. A madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington mun bar ku lafiya.